Muna a makarantar CS Kwara Kano a nan yamai lokaci ne na ɗan fitowa shan iska ɗalibai sun warwatsu a cikin farfajiyar makarantar a ƙarƙashin bishiyar mangoro shafa'atu matashiya 'yar shekaru goma sha biyar tare da ƙawayenta suna zantawa a kan samarinsu shafa'atu ta bayyana wa samarinta ƙwarewarta da kuma abin da take hange a kan soyayyarta duka da yake ƙi ta bayyana sunansa mazan yau baka iya musu ko ba ka son su sai su nace su yi ta ka ganin cewa ni yarinya ce kuma ina da karamcin shekaru ina san kim ba na iya shaida ma uwayena tunda ba da tabbat kan samarin da gaske ke ko ko dan yaudara ne in na samu miji na gari zan rike shi kuma in ci gaba da karatuna zan gabatar da shi ga mahaifana amma sai bayan na kai shekaru goma sha takwas eh ba shakka aure shine gurin kowane matashi samari da 'yan mata don haka ne Khadija ta sanar wayarta soyayyarta da Muhammad makwabcinsu na unguwa. Khadija ta bayyana tarihin rayuwarta ta soyayya. Ina da samari tun ina da shekaru goma sha biyar a lokacin ina sakandare aji na uku. Bayan mun ga juna sai ya turo min abokan shi. su sanar da ni da soyayyar shi da farko ba na mishi magana sai daga baya sannu sannu son shi su mu shiga ta muna hira kai a kai na shaida ma ta bata hana ni ba amma ta ba ni shawarar cewa kada in yi soyayyar boye muna shiri ni da samari na amma dan lokaci muna dan hada Hafsatu yar Khadija domin bai wa 'yar autarsu damar sanin rayuwar soyayya ta ba ta damar hira da samari amma ba maganar nisanta da gida. Ta isa yin soyayya da samari ba na iya hana ta, amma sai dai a gaban idona. Ba zan ba da ta aure ba sai shekarun ta sun kai. Kunga na kare ta kenan daga matsalolin da auren dole ke iya haifarwa. Zan shirya bikin auren ta in ta kai shekaru goma sha takwas. in na yi garajin hana ta yin samari tana iya ta kauce hanya dai abin da ba a su A cewar masu biya sau da kafa a kan rayuwar yau da kullum, al'amari ne da ya mamaye manyan birane, lamari ne da yakan iya kai ga auren wuri kai har ma da auren doli.